remains relatively stable. Tsokacin ministan tsaron kasar Ghana Albert Kandafa kenan na tabbatar da karfafa matakan tsaro a kasar a daidai lokacin da ya gurfana a zauren majalisar dattawan kasar. Ministan ya ce gwamnati dai ta dau matakan da sun ka dace domin inganta tsaro ciki da wajen kasar Ghana. Tsokacin sa dai na zuwa ne yayin da rikicin filaye da kabilanci da fashi da makamai da dai sauransu ke ci gaba da yin barazana ga tsaron kasar. Duk da matakan da gwamnati ke dauka masu ruwa da tsaki bisa harkan tsaron kasar yau da kullum na ganin muddan ba dama da matasa ba to shakka babu ba za a iya cimma manufar karfafa tsaron kasar ba in ji mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana Malam Irbad Ibrahim. Shin da conduct lamarin tsaro yau aka ce National Security Policy is public policy. Irin da a ce abin da yake ya shafi tsaro da yi shi cikin dufu ne da yi cikin sirri babar mutane su sani in kan bullo ma mutane su razana su ji tsoro yanzu wannan duka an bari. In dai an bar matasa sun zauna wani wuri daban security policy na wuri daban da sarakai da malam al'umman duka da policy makers ya cimma gori. Shi kuwa shugaban kungiyar masu sanya idanu a masugunai na kasar Ghana, Malam Faisal Ismail cewa ya yi. In ba mu damu ba gwamnati labari shugabannin 'yan sanda ba ba su san irin wannan lamarin da irin wannan da ke tafiya ba. Wani ya yi bar wani kasa ya shigo wannan ruwa kamar ya shigo cikin kasar Ghana ya fito Najeriya ya zo Ghana ya fito Ghana ya je Najeriya. Idan ya je irin wannan yan unguwar da ya zamna da su sa ido suna kallon tafiyarsa da da shiga da fitansa da inda zai je yake ci gaba da aikin irin lamarin aikin da yake yi ba gwamnati bai sani shi su wayannan matasa na tuntubi Alhaji Sibawai Papa Angola daya daga cikin masu ruwa da saki bisa harkokin matasa a Ghana kana makusancin limamin limamai a fadin kasar a inda ne masa tambaya ko shan kamata yayi da a ringa damawa da matasa kuwa bisa harkokin tabbatar da tsaron kasar sosai sosai especially waɗanda ɗin kamar suna da sai cikin community saboda haka akwai da suka cancanci ba wai ba su ba misali yau in abu ya tashi cikin zango ana kiran cewa tashi ku tashi daga tafo abu ya gudana no ya faru daga hawaii tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ma ya faru ga nan ni mu bi tsakanin musulmi da musulmai duk a duba wannan tashi hankali duka su wane ne matasa ya fara ne kan matasa saboda haka maganan ga yana da muhimmanci gwamnati ya kamata ya kula amma mu ma da kanmu mu musulmai ko 'yan zango mu ma mu kula mu taimaka da junanmu. Ga dai abin da wasu al'umma ke faɗa bisa wannan kira da ake yi. Ni ne Murtala Ahmad Ali uban doman sarkin zango martaba Alhaji Umar Faruk Sa'id yana da bukatan matasa a rinka sa su ciki ko ana surka su ko ana yawan tambayan su saboda matasa suke kai kawo cikin gari suke ganin abin da ke tafiya tun safe har dare gane dai ta ci kanta tsakiyar kasashe da aka kai hare-hare masu nasaba da ta'addanci abinda wasu masana ke ganin ka iya zamowa babban barazana ga yanayin tsaron kasar Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana